فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون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 هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى نعم التحديد وأنا أيوي da kuma sauran kamansu guda biyar da za mu ji ko shida suna yin bayani ne akan tsawatarwa wato ga kafirai da yi musu tsawa da kaceji da tsoratarwa da wannan kissa ta annabi musa tare da fir'auna a baya wannan kisa tana dangantaka da can idan ya kasu da ayun da wato suka gabata sun ce saboda izgili suke cewa su kafirai yanzu idan mun mutu kuma za a dawo da mutu tilka izan karatun kasira to wannan dawo wata zan wata dawowa kenan tababbiya kenan to sai kasance irin waɗannan maganganu nasu yana damun annabi sallallahu alaihi wasallam sau da sai Allah sai ya sauko da waɗannan ayoyi na bayanin kissar annabi Musa da Fir'auna don saboda me saboda Allah subhanahu wata'ala ya haƙurƙurtar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba shi haƙuri ya shashafe shi ya taushe shi ah, ba don komai ba shi 'yan wayannan 'yan ah, kafirai 'yan kuci guba na zamaninsa ko su ne har suke damunsa ko to ga annabi musa can wanda ya yi karo da kafirin kafirai wanda ya fi kowa kafirci a cikin kafirai kuma aka munana masa aka azabtar da shi aka ba shi wahala aka wulakanta yi fiye da kai kai ma da kake cikin gatanka kai ma da kake cikin yan uwanka amma ga yadda wato Allah ya aiko annabi Musa zuwa ga wannan takadari don irin waɗannan kalmomi masu taushi amma da haka wato ya yi timbe wato ya tashi har ma wato ya ma wuce gona da iri ya ce ma shine ma uh, ubangijin ma gaba da kai ba ma ubangijin irin naka din ba ma shine ma uh, uh, rabbul a'ala ko shine ubangiji mafi ɗaukaka amma duk da haka mai musa ya haƙuri ya yi to sun sau haka idan annabi sallallahu alaihi wasallama in ya ji wannan to sai ya saka zuciyarsa a inuwa ashe shi duk ba a yi mar komai ba kenan wannan ne har yanzu al'ulama wa rasul anbiya malamai magadan annabawa za mu gane cewa allah yana da iko duk kafirin da ya riya ma a zuciyarsa baya son annabi allah wato ya halakashi allah yana da iko duk kafirin da ya fito fili ya aibata annabi sallallahu alaihi wasallama allah a take ya halakar da shi Allah yana da iko duk wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake so shirya Allah shirya da shi a take ba sai an sha wahala ba ba sai an kai ruwa rana ba ba sai an fita an hijira an je habasha ba garin a bakaken mutane ba wanda ba danginsu ba ba dangin iya ba na ba kuma ba addinin su ɗaya ba ba sai an fita ka cokan daga cikin kasar an koma yasare ba ba Allah yana da iko a nan a makaɗin wato ya shimfiɗa addinin nasa daga nan to amma kasawa yi annabin ne ba shi da girma a gurinsa annabin ne ba shi da daraja shin addu'ar annabin ce allah baya karba shi annabin ne baya damuwa da abin da kafiran suke duk ba duk wa'annan abubuwa sun faru allah yana sani, annabin ya damu amma a maimakon Allah ya ɗaukar mara fansa da halakar da mutanen ko da wulakanta su ko da gurkunta su ko da haukata su ko da ƙasa ta cinye su ko da ƙone su sai Allah sai ya kawo masa kissa sai to ka saurari abin da magabatanka suka yi annabawa su ma sun gamu da irin waɗannan mutanen ga abin da na aike su zuwa ga kafiran zamanin nasu su kuma ga amsar da suka bayar kai ma sai kai koyi da su wannan ce ta saka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kawo musu kissar annabawa manzanni annabuwa na kaji yadda suka yi da mutanensa annabuwa na kaji yadda suka yi kaji abin da suka yi masa kaji abin da ya gaya musu kaji abin da nace da su waɗansu waɗansu ma sai ya zama kashe annabawan nasu suka yi waɗansu suka yanka annabawan nasu wato suka kwantar da annabin nasu suka yanka kamar rago kamar yadda aka yi wa annabi wato yahaya annabi a zakariya aka zo aka yanka shi gida biyu har da ma shiga cikin wato bishiya da to amma duk waɗannan sun yi haƙuri saboda haka Allah yake cewa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fasabirka ma sabara ulul azam kai haƙuri kamar irin da ulul azam suka yi haƙuri da Allah ta'ala ya kawo wannan kissa ta annaba a suratul lan'ami sai gaba ɗaya Allah ya tattara ce fa bi hudahum iqtadi kai ma ya rasulullah kai koyi da shiryarsu kai koyi da irin haƙurinsu kai koyi da saboda haka al'ulama wa rasul anbiya duk mutumin da ya fito ce zai zai bi farki irin na annabawa wajen shiryarwa da al'umma wajen faɗakarwa da su wajen isar da saƙon Allah kamar irin yadda yake ba zai ji tsoron komai ba ba zai ji tsoron dama ko hagun ko gaba ko baya ba kawai sai Allah ne kawai a gabansa to dole lallai ne zai gamu da irin abin da waɗancan annabawa suka gamu da shi na wulakanci na aibatawa na tirsasawa na azabtarwa duk irin abin da suka gamu da shi shi ma sai ya gamu da su kuma hakanan kuma su yi yadda suka ga dama su yi allah kuma yana kallon su amma ba wai ya kasa ba ne su ba wai don saboda Allah bai yarda da abin da suke bane a hakan nan sunna take wata hikima ce kawai ta sayi aji a al'ulama wa rasul anbiya saboda haka nake ganin wannan kisa tana da muhimmanci kwarai da gaske ga a fahimci matsayin annabi sallallahu alaihi wasallama da matsayin Allah kuma a fahimci matsayin annabi ko kuma matsayin Allah ta'ala da kuma sauran annabawa kuma sai a zo a gwada da irin yadda kuma halin malamai tun daga zamanin sahabbai har ya zuwa wannan lokacin da ake ciki sunna ce ta Allah ba kuma za ka samu saɓani ba in ka ga cewa an yi shiru ba a yi maka irin wannan to lallai ɗayan biyu ne ko dai samsam ba ka amsa sunan malam ba ko kuma wato ka zama ɗan anshin shata shi kenan kawai to na wannan shine sa kuke ganin irin abun da suke faruwa a gare mu a yanzu eh saboda haka mu muna karanta irin waɗannan ƙisoshi an ce idan ana yawa mai uwa fada to kai maraya sai ka saurara to saboda haka waɗannan nasihohi mu ma mun karɓe su kuma babu wani abu insha Allahu wanda zai dakatar da mu ko ya tunzirar da mu ko ya sa mana linzami ko waigi a faɗar abin da ya kasance na gaskiya babu wani abu wanda ya kasance muka bayyanawa a karatun nan ko a wani karatu daban irin waɗanda ake sakawa a gidaje na kafofin yada labarai ko a jaridu wanda ya kasance muke da ladama ba a duniya ba ko a lahira wallahi wallahi tallahi billahi da la ilaha illa huwa ba na shakka ko kwanto a tsayar da ni a gaban Allah subhanahu wata'ala inda ya waɗannan abubuwan da na dogara da su ne ba na kwanto ko shakka a kan cewa a tambaye ni insha Allahu zai iya kawo hujjar abin da wato dogara da shi ballantana a duniya ah, kuma har yanzu bayan da wani abu nake tsoro ko nake shakka wanda za a tuhume ne a ko a duniya ko a lahira tare da cewa Allah ta'ala shine a'ala shine maɗaukaki muna neman rahamarsa muna neman lutufinsa kuma har yanzu ba wai a'a mun ce mu ba mu da laifi ba gaba da baya a'a mu da iya iya dai abin muka sani abin da mu sani ba kuwa to wannan shi Allah ne sai ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta allamul ghuyub Allah ni ban san ka san abin da ke a zuciyata ban san abin da ke a zuciyarka ba kai ne allamul ghuyub to saboda wannan ita ce munasaba da wannan wato wa'annan ayoyi irin wa'annan munanan maganganu da kafirai sun gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya damu Allah ke fa in a'radu faqul azan faqul azan zartukum ko sa'ikatan misla sa'ikatan adin wa samud idza ja'atuhum rusul min bayni aydihim wa min khalfihim Allah ta'budu illa Allah aw law sha'a rabbuna la anzala mala'ikatan fa inna bima ursiltu bihi kafirun irin waɗannan munanan maganganu fa har ka je kafirin yana cewa ai da Allah ta'ala din da gaske yake ai da mala'iku ai zai sako da su su gaya mana ba kai ba don wannan fa'inna bi ma'ur sun tumi kafiruna eh? in ji kafirai fa mu mun kafirce da abin da aka aiko ku da shi ya ku manzanni to haka idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa an gaya manzannin da suka gabace shi irin waɗannan munanan kalmu sai shi ma sai kuma sai ya kwantar da hankalinsa ko to wannan shine dalilin da ya sa kenan to sau ga yadda kissar ta annabi musa take za a ga cewa annabi musa da haruna su ne aka fi yawan kawowa kissar a cikin qur'ani fiye da dukkan annabawa saboda mai saboda allah ta'ala ya nuna annabi musa wato ya yi gwagwarmaya da kafin da ya fi kowane irin kafiri kafirci kuma allah ya ba shi mu'ujozozi shi ma wato waɗanda suke bayyananu amma duk da haka fir'auna nan wato da shi da mutanensa ba su musulunta ba a ƙarshen ƙarshe dai sai dai halaka su a cikin ruwa hal ataka hadisu musa ana kaman tambaya ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin kissa ta annabi musa ta zo maka eh, mun ga ka damu kissar annabi musa ba ta zo ma ba to in ba ta zo ma ba to ga yadda take saboda ka ji ka gane cewa dai ba kai kadai aka aka taba karetawa ba ba kuma kai kadai aka taba yau izgili ba ba kai kadai kuma aka taba gayawa munanan maganganu ba yadda kissa take shine izina da hurabbuku yayin da Allah subhanahu wata'ala ya kira annabi Musa alayhi salam bilwadi al-muqaddasi wato an ce alwad wato wani guri ne da yake asafala jabal sina a ƙasan dutsen sina shine wannan wadi wadin nan kuma wadi ne kuma da yake tsakankanin aila da kuma misir ko ila da misir <coughs> to a nan ne allah ya kira annabi musa daga nan ne ya aike shi zuwa fir'auna bilwadil muqaddas a kwari wanda ika zance tsarkakakke wanda ake kira tsuwa me malmunin abin da Allah ya aiki annabi Musa zuwa ga fir'auna izhab ila fir'aun tafi zuwa fir'auna innahu daga ya wuce haddi a kafircin nasa ma kafircin nasa ya wuce kafircin kafirai amma duk da haka ba zuwa za ka yi ka zazzage shi ba ba zuwa za ka yi ka dake shi ba ba baƙaƙen maganu za ka kashe da hallaka ila an ta zakka bai kamata ba wato in kira ka izuwa abin da zai tsarkake ka ya tsarkake ka daga shirka ya tsarkake ka daga munanan abubuwa waɗanda za su zama halakar ka a duniya da lahira wahad yake na shiryar da kai ila rabbika izuwa ubangijinka ka sha sai ka ji tsoronsa saboda wannan ka dawo daga abin da kake na kafirci kaga wato kalma ce mai taushi ba da fada ba a wata ayar kuma yana cewa faƙula lahu ƙaunar layyina fatiyahu ku zai kewa shi fir'aunan nan ku isar da wannan saƙo Wannan amma ba haka garas ba faƙula lahu ƙaunar layyina ku gaya masa magana mai taushi la'allahu ya ta au ya kasha maiwa ya wa'azutu ko iji tsoron Allah i daina abin da yake ishiriyu ya samu rabo a lahira fa'arahul ayatul kubra annabi Musa ya nuna wa fir'auna mu'ujizozi ayoyi waɗanda suke masu girma alamomin cewa shi annabin Allah ne waɗanne ne waɗannan alamomi ko dai da ya tafi da sandan ya jefa sandan sai sandan ya zama muciji ko kuma ya sa hannunsa a aljihunsa ko a hamatarsa ya fitar da shi ya zama wato yana haske kamar kindir zamanin ku dama babu abin da ake alfahari da shi irin sihir irin waɗannan abubuwa ɗin to sai shi ya zo da abin da ya fi sihiri ɗin ne ko kuma ya zo da mu'ujiza wacce ta doke wannan sihirin da sauran waɗansu ayoyi fi sai ayatin a cikin ayoyi guda tara irin su kwaɗi ɗin nan irin su jini da sinin wato akwai yunwa da sauran irin su da kuma kwarkwata ka ɗebo to irin wannan amma duk da haka wacce amsa shi fir'auna ya bayar duk da wannan magana mai taushi duk da wannan mu'ujizozi fakazzaba wa asa fakazzaba sai ya karyata da annabi Musa inda wayannan duk mu'jizozin wa asa isabawa kuma ubangijin nasa ya karyata da zuciyarsa gaɓoɓinsa kuma suka kisa aikata abin da aka umarce shi da shi sun ma'adabar sannan wato ya juya wa annabi musa baya wasa a sai ma ya tafi da sauri fahashar sai ya tara jama'a jama'ar kasar gaba daya ko ya tara bokayen kasar gaba daya sai da aka taru fanada sai ya kira a cikin wannan taron jama'a an karanta ko wannan hmm? to to daga ina ne muke da da fafa ka zaba ko to ko bismillah فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى نعم نعم طول طيب. da suka taru ko jama'a ce ko bokayen ne shine sai ya kira faƙala a kiran nasa mai faɗa cewa ya ana rabbukumul a'ala eh, ni ne ubangijin kuma fi ɗaukaka ba ma irin ubangijin eh, musa ba abin da ya faɗa kin saboda saboda haka ba a taɓa samun kafiri irin fir'auna ba shikenan tun da ya yi haka ya ki ɗaukar gargadi ya ki ɗaukar wa'azi to shikenan sai kuma ya saura duk wani hanzari an yanke masa sai kuma ya saurari abin da zai biyo baya to aka zahullahu sai Allah ya riƙe shi na kala wato irin riko na azabar al'akhirati na lahira wal'ula da kuma azaba ta duniya haka wasu malamai suka tafi akan uh, fassara al'akirtu wal ula ana nufin duniya da lahira a wata fassara kuma al'akira wal ula shine sanda ya ce akwai kalma guda biyu da yi ma alimtu lakum min ilahin gayin ni ban san kuna da wani ubangiji ba bayan an shekara kuma arba'in daidai ice kuma ana rabu kuma al'ala sau sai Allah ya kama shi saboda wa'annan maganganun guda biyu da ya kai kenan za a ga cewa ya yi abubuwa da dama amma wa'annan abubuwan su ne suka zama sanadiyar kama shi da azaba akan maganar farko da maganar ƙarshe sau haka Allah ya kama shi ne ya dilmiyar da shi ya halakar da shi a cikin wato ruwa ruwa wato kogin nan na bahar al-ahmar wato kaman wanda wanda wanda muke cewa maliya inna fi zalika haqiqa a cikin wannan la'ibra akwai izina abin a tsaya a yi tunani liman ya kasha ga wanda yake jin tsoron Allah yake jin tsoron aukuwar azabarsa wanda mai irin wannan tunanin kamata ya a ce tun daga yanzu ya bar abin da yake saboda dukkan irin abubuwan nan da fir'auna ya yi da abubuwan da dukkan kafirai na da suka yi aka kama su da azaba to kai ma idan ka a yanzu ko in ka nan gaba ko wani ya zo nan gaba ya yi to allah sai ya kama shi da irin wannan azaba a duniya da lahira to to za mu ga cewa inda fi zala ibra halakarwa da wato fir'auna ibra wato wani abu ne na izina allah ta'ala ya bayyana cewa tun da ya yi kafirci kuma kafircin nasa ya zama cewa ya fi na kowa to allah sai ya bar fir'auna a halin yanzu yana nan a gidan tarihi a masar idan ka je mitihab shi za ka kaman in ka shigo kamar masallacin nan shine a kofa an kafe shi an ce wannan shine fir'auna in his life size Eh, wato haka nan yake a da ma tsahonsa da kaurinsa da kamaninsa life size ɗinsa ne ba a ƙara ba ba a rage ba yadda wato yake kenan kamar yadda mu gani ko za mu samun su ana eh, haka za ka gan shi a kofar mitihab sha wata alama wani 1981 na je sannan je masa na taho da wannan ta sa kanki ne hmm? baya a ba ba wannan wannan wannan ba shi ba wannan ba life size din sa bane wannan dai kaman gun da ake saka su ne a cikin makara kawai eh haka suke za ka ga shi nan wannan shi za ka gani fir'auna ne go is life size kenan yadda haka kamannin sannan haka nan suka ajiye shi a kofar su ce his life size eh. to shi kuwa wannan kamar alama ce wannan kamar shigen rawani ne eh, suke sakawa akwai wata alamar miciji wato kamar masar tana da kamar ka ce kudu da arewa kamar nan a ce jihohin arewa jihohin kudu kamar wannan alama ɗaya tana nuna cewa yana mulkar jihohin kudu alama ta biyu tana nuna cewa mulkar jihohin arewa misali ah, su ne ne kamar ma nan ya kuma fitowa sosai za kamar mace zai guda biyu alal misali eh, shi kuma wannan na jin ah, shi wannan kamar wato a ah, saka musa ake ko dai kana iya cewa ne kamar shigen rauni ko kuma duk wanda ya mutu fir'aunoni wannan shi ake kwafa masa a kansa a rufe shi a sashi a cikin kabari Eh, in kana so kai za ka je ga kafar har ma za taba ba wani abu eh, to duk wannan duk ya kunshi tarihin su gaba daya da irin yadda idan an sun mutu din har da ma irin su muhucinsa ne duk gashi duk waɗannan abubuwa duk gasu menene yasa saboda gaskatawa da maganar Allah to nuna ji kana nace bi badanika takuna liman kalfaka aya ko na Allah ya faɗa ko a sortu Yunus za mu fitar da da kai jikinka ya fito fili bi badanika da jikinka mu tsere da kai ba za ka halaka ka dike ba sai ka fito sama dan me takuna liman kalfaka aya dan ka zama aya Eh, ka zama aya liman kalfaka ga waɗanda suka zo a bayanka ga ga shi muna ganin aya din wannan in ka je wani gari manfis an gina shi a cikin rami za ka leƙa za ka hango shi haka a kwance an ce nan shi ne garin nasa to haka nan za a gaishe to gashi nan mu ya zama dai izina a gare mu shi wannan bara ne na na sami a cikin eh, a jirgin sama na hb air sukan saka irin abin nan in kana so ka dauka kama rubuta wasiƙa ga shi ne suke kasan suna alfahari da wannan ko zancen fir'auna to to Allah ta'ala ka sa abin da duk zai kasance mu fada irin gunda wannan ifada fir'auna Allah ka kautar da mu a aƙidar mu ta zuciya da ta harshe Allah ka shiryar da mu a kan abin da ya kasance shi ne kake so mu rayu a duniya da lahira na'am kuma kamar yadda Allah ka halakar da shi Allah ka halakar da dukkanin wato makiya addininka makiya bayinka na Allah don su zama aya su zama alama wato ta kudurarka ta cewa lallai addininka shine addinin gaskiya kamar irin yadda ke cewa inna suru rusulna wallazina amanu wa yawma yaqumul ashhad ko wallazina amanu fil hayatid dunya inna suru rusulna Allah ya rantsa ya ce lalle sai mun taimaka manzanninmu wallazina amanu lalle sai mun taimaka waɗanda suka yi imani wato suka bi sawunsu fil hayatid dunya ba sai an je lahira tun daga duniya sannan kuma wa yawma yaqumul ashhad misalin kuma da aka tashi eh, kataba la agali banna ana wa Allah ya rantsa ce ya rubuta ya wajabta lallai sai ya yi rinjaye shi da manzanninsa to sannan kuma ah, Allah yana cewa wa inna jundana lahumul galibun ko mm. wa laqad sabaqat kalimatuna li ibadina al mursalun innahum lahumul mansurun wa ina junda lahum galibun to irin waɗannan su ne mai wa'azi idan ya ji shi to sai ka yana saka ransa a inuwa cewa duk juyin da za a yi duk inda za ka yi dai a ƙarshe dai shi zai nasara alhamdulahi to na'am أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ولأنعامكم نعم to wayannan ayu kuma sun zo ne saboda tabbatarwa cewa lallai akwai alba'as wato Allah yana tabbatarwa da tashin kiyama da nuni da halittar samai da ƙarsai da duwar watsi ga wanda yake ganin cewa ta yaya ta irin yadda ya halitta samai da ƙarsai ɗin da duwar wutsin? ta nan za a gane wanda ya yi wannan ba ma iya sake halitta sabuwa fil ta mutane da aljanu ba wannan ma zai iya ballanta na ce kuma a ah, wai maido su zai ya sake su bayan yadda ya halice su da shi ne abin da ya fi sauki to saboda haka ah, idan muka duba za mu ga cewa kissar fir'auna da annabi musa wato tana yin magana ne akan waɗanda suke musu da tashin kiyama to to to saboda haka sai Allah ya tabbatar cewa wannan abu mai yiwa ne ba wani abun musu a cikinsa a antum ashaddu kan amin sama ku mutane ku ne kuka fi tsanani kuka fi wato wahalar halitta bayan kun mutu a kasa halittar ku ko ko sama wacce Allah bana ha ya gina ta rafa a samka ha wato ya ɗaukaka wato busatta a samk shine kishiyar al'um idan sama ne shine sai a ce samkaha idan ƙasa na ce umkaha ko to fasawa kuma ya daidaita ta wanda ya kasance ya yi wannan yanzu halittar wannan bai fi wahala ba halittar sama a ɗauka dinnan wato a raba ta da ƙasa ɗinnan da kuma yadda ya kasance ta zama madaidaiciya ba a taɓa ganin wani guri ya loɓe ko wani guri ya yi sama ko ta yi wani zunkuru ko wani guri ya zubo ba ba shakka akwai gwaninta akwai iyawa akwai hikima akwai iko akan wannan to ku ne ku mutane ku kuka fi wahala wajen halitta bayan kun mutu bayan fadacen an halice ku kafirai ko ku sama amsa shi ne sama Allah ta'ala ya la kalku samatu aka bar min kalkin nas yi halittar samai da kasai ya fi girma ya fi wahala akan halittar mutane ko kuma a wata ayar a wale da ya kalaka samatu wal ardi qadrin ala ayyin kalaka mislahu hmm? bala yanzu wanda ya kasance allazi kalaka samatu wal arda wanda ya halicci sammai da kasai yanzu bai zama bi qadrin mai iko ba ala an kalika misla ya halicci kuma kwatankwacin su wato mutane to daga faman duk wanda yake da iko ya halicci waɗannan tun da can tun sanda ba wani ya nuna mar ba ba wani ya koya mar ba na wani ya gani ba to ai ya fi sauki a ce kuma abin da ya halitta kuma ce ya dawo da shi ta walar da ko ko kuma ba ba zuun hmm? hmm. wa aka dasha lailaha sannan kuma a ga lailaha wato ya duhunta daranta wa aka raja ya fitar da zuhaha wato wuninta ba walha kawai ba eh, ja'ala laila sama'i muzula wato ya sanya daren sama shine wato ya sanya sama ta yi duhu da daddare ya kuma fito da rana wuni kenan walar da ƙasa kuma ba'a da zalika bayan haka kuma da haha ishin budata wato wannan zai nuna mana kamar wato sai da aka halatta sama tukunna ta kasa ko wala wala Allah Ba da zalika duk bayan an yi wannan kuma da ha ha shi a'a a ka'ida sai da Allah ya fara halittar kasa tukunna amma a mulmule kaman wato kaman bal da ha sannan kuma sai sai kuma sai ya mai da ita kuma wato mufulataha mufaltaha wato ya zama kuma kaman shigen kwai shine din hau wato ba kurra ce a dunkule sosai ba yadda kaga kirar kwai to haka nan shine wato dahau din daga baya mai da idan ita tankar kirar kwai bayan da sai da ya fara halittar ta a dunkule ya zo ya halici kuma sammai sannan sai ya zo kuma sai ya mayar ta shimfiɗa ta kuma shimfiɗa ce aka yi daga baya amma ba halitta ce ba kamar yadda ya zo a cikin ayoyi da yawa akwai a bakara akwai a fusilat inda Allah ta'ala yake cewa qul a innakum da takafuruna billazi khalaqa al-arda fi yawmayni wa an dada zalika rabu alami kaga sai da ya fara cewa kasa tukunna waja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qadara fi aka wata fi arbata ayyamin sawa'il lisa'ili sun masa wa'ila sai to a sannan ne kuma aka zo zan can a sama wahiya dukan fa qala laha wal radi atiya tawan au karhan a ta sa'i sau da wannan aya tana nuna sai da aka fara halittar ƙasa aka halicci sama eh, kamar yadda eh, Allah ta'ala ya faɗa a suratul abin nan bakara to wala raba da zalika da haha ko aka min min hama a hawa wa mar'aha ko sannan ya fitar da kuma ma a ha ruwanta duk wani ruwa da za ka ruwan da yake cikin kogi ne ruwan da yake rafi ne ruwan da yake fita daga dutse ne da wanda za a tona ne a same shi a rijiyar Allah shine ya fitar da shi daga cikin wannan ƙasa din wamar aha da kuma abubuwan kiwo ba wai na dabbobi kawai ba abin da mutane za su ci su sha hatta wutan nan hatta ruwan ko menene daga ƙasa yake waljibala sannan kuma su kuma duwar wasu kuma arsaha ya tabbatar da su a bayan ƙasa don ta riƙa yin lilo waɗannan abubuwa mata allakun sun zama abinci ne gare ku ko abin jin daɗi ne gare ku wali ana amikun da kuma dabbobin ku wato na jin daɗi abin da ya shafi raƙuma abin da ya shafi shanu abin da ya shafi kuma awaki da dangin irinsu ko su ne al'an'am eh. to kamar yadda Allah ta'ala yake cewa huwa allazi anzala minas sama'i ma'an lakum minhu sharab wa minhu shajarun fi tusimuna ah, ko a suratul nahl aya ta goma eh, Allah shine wanda ya saukar da ruwa daga sama ko wanda a cikin sa ku kusha dabbobin kusha daga cikin sa kuma ko kuma a saboda shine ko da taimakon sa ne kuma bishiyoyi suke fitowa tsirrai suke fitowa wanda shine kuma tusimuna kuke kiwon dabbobin ku ta wala to na yin yanan ne ko to to ko nan za mu tsaya kenan to saboda ka to kamar dai yadda aka sani dai yau shine rana 29 ga wata ko na sha'aban wanda zo daidai da 25 ga watan 11 na shekara 1900 ko kuma 2000 ko sai saboda ku ne kuke yawan aiki a ofis ah, saboda haka ah, a yau wato aka kawo ƙarshen sa hannu a kundi na shari'ar musulunci to ah, daga cikin irin wato umarni da shi mai girma gwamna dr rabi musa kunkusa ya bamu a wannan taro da muke da shi a yau shi ne lallai a sanar da jama'a musamman matasa masu kishin shari'a dinnan masu wato rajin kare shari'a wanda suna ganin cewa kuma alhamdulillah suna da kyakkyawan niyya a sanar da su akan cewa ba a yarda da wani mutum ya musguna wa wani ko wata wai Allah akan hanya ko Allah a cikin gida ko kuma a yi masa wani kage ko ashe an gan shi yana shan giya ko yana sai da giya ko an ji warin giya a jikinsa ko a rigarsa ko dan ya faɗi a ce ai ya sha giya a ce wai za a kama shi ko za a dake shi ko za a kai shi wajen shari'a babu wata mace wacce wai dan saboda dan ko dan bata wata shiga ba wata ta ake ko ba shigar musulunci shi ba ko dan tana cikin mota ko dan an ɗauko ta a caba ko wani abu da ya makamancin irin wannan babu wani wanda aka bai iko akan cewa ya sa baki a irin wannan ballantana ce wai hazzika ballantana ce wai zai musguna akwai waɗanda aka ba su wannan dama ko za a ba su wannan dama za a faɗe su a nan gaba amma duk wanda aka kama cewa yana musguna wani da sunan cewa shi wani jami'i ne na shari'a a kan hanya ko a wani guri to ito za a kama shi a yi masa azabar da wato ba wanda aka taɓewa wani irinta to ya kamata a gane wannan komai a bi shi a hankali wannan sako ne gwamna ya nanata ya sake nanatawa kuma ya ce lalle mu isarwa da wato jama'a kan wannan kuma insha Allah ba wata makawa za a fara wannan shari'a nan ɗaya ga wata wai Allah goban ne wai Allah jibi ne ba mu san abin da ake ciki yanzu na sha'anin ganin wata ba da ga yan jarida ba ne ko suna da labari to saboda haka wannan shine da kuma dai sakonni waɗanda aka fada amma wannan ba shakka shine muhimmi kwarai da gaske kuma ba don saboda da wani da ya tashi iya wata magana ba wanda ana ganin idan tashi ko kare wannan magana zan yi a yau wanda ana ce da wai ko ahmad hassan ne ko to ta kila ko to to saboda ka to shine sa ban abin nan ba saboda dukkan za a gane wannan mutum dai na farko dai ba malami ba baya daga cikin malaman Kano waɗanda in sun yi magana za a dauki maganar su wata mai tasiri na kuma biyu ba ra'ayin hukuma ba don ku saboda hukumar nan tana gurin malaman nan suna gurin kuma kowanne a hukumar nan da malaman nan ba wanda bai roƙe ni ba in shuru kadan tanka masa yawa don haka nima ma na shuru daga cikin irin waɗanda wato suka roƙe ni akwai malamai da yawan gaske akwai shi kansa mai bai gwamna shawara akan harkar addini dr muhammad tahir adam akwai kuma kwamishinan shari'a akwai kwamishinan ah, ah, noma irin su malam na'ibi suleiman wali irin su dr wannan amidin abubakar irin su malam abdullahi adam sale pakistan irin su malam tijan tukur yola irin su malam ahmad kofar mata da daje sauransu dai daga kan teburi na sama daga na ƙasa inda muke zaune duka kowa yana cewa iman shuru iman shuru shuru shuru shuru da kuma aka tashi kuma aka yi ta shi mun albarka da neman shuru din to sai dai ya faɗi maganar kuma an ji ta ko to to kako ai tilas ne kullum mun ce irin wannan ce take sa muke komawa ruwa ba ma tsokanar mutane ba ma tozarta kowa ba ma zagin kowa magana cewa shari'ar aljanu a gane da farko dai maganar shari'ar nan daga wani kotu aka faro ta wai ba haka kawai in tsile ta ba da kotun mun jibir aka faro wannan shari'ar aljanu ta gagare su aka kawo ta kotun a afa area court ta yan kaba ita ma ta gagare su aka rubutu a rubutu aka kawo min ko na karba zan magana da mai ƙara sai na gaba ita take magana ba aljanu suke shi kenan fa kawai fa abin fa da ya faru kenan kuma a cikin kotu akwai jama'a ko saboda haka ina dan ma da lokacin ma da zan tafi a umra ne ma in tafiya ta ma umra kan dawo ma an ɗauki kitsin ma an kai wata kotu a can a gidan murtala mutanen kuma daman abin da ya idame su dama sha'anin aljanu ne sha'anin bayu na yi musu magani da izinin Allah suka warke babu wani mutum daga cikin mai kara ko wanda ake kara ko 'yan sanda ko wani mutum a duniyan nan wanda ya zo ice shi yana neman haƙƙinsa hakan da aka yi ba daidai ba ne kuma inda ban yi wannan shari'a ba babu shakka wannan mata mai ɗanyen goyo ko dai ta mutu ko kuma ta yi muguwar galabaita an je can an ce ba za a yi ba an je can an ce ba za a iya an je can kuma ga bala'in nan a tare da ita ko kuma na ganin wani babban abin kunya ne ga ma'aikatar shari'a da jihar kano a ce an kawo abin da yake a kano an rasa mai yinsa in ban da tsabar hassada in ban da tsabar yayya abin da ya kamata cewa wato a yaba maka a baka lambar girma a maka duk wani abu goma ta arziki a ce wai wannan abin dan dai kawai dan ba a kinka dan dai kawai dai ana kinka dan kasan shi wanda ake ki ka gane ko an ce wai ko da ruwa ne ya shiga wai sai a ce wai yana da kura ko a ce abin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi a ce shine wai dan abin da bayin Allah alƙalai mutane suka yi tun kafin ni a ce don ka zo wannan abu ya maimaita gare ka abin da kullum ake yin sa a gidajen a gidajen wato malaman nan maganar da ya cewa da indai wai aljani wai yi magana ko a jikin mutum a hira ina jin kwanan nan ma ana yawan saka shi ma a amurka ko to to kaji ko hatta ma yau dan dai kawai an rena ajalin ajawalin yusuf ali kowace shara kowane kwando ko mai sai a zo kawai a kifa mini ni kuma na ce din ai baƙin wannan din ne ba ni a bani hujja ba hujja ana misali idan muka dubi littafi a alfatawa na ibn taimiyya shekul islam za mu ga cewa juzu'insa na 24 shafi na 276 ya ce lallai akwai aljanu bisa gamuwa ittifaƙin malamin aljanu akwai su sannan kuma ike cewa annabi sallallahu alaihi wasallama an aiko shi ne zuwa mutum da aljanga baki daya ya tabbatar da wannan a juz'i na goma sha ɗaya shafi na ɗari uku da hamsin da wato bakwai ka kenan abin da babu in ka zo kai shi ne za a ce an zarge ka abin da babu umarni cikin mutuƙar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam an umarce shi ya isar da saƙon nan na addinin musulunci isar da wannan shari'a zuwa ga mutum da aljan ban ga dalilin da zai sa kuma don an samu wani shi ma ya bi makwafi irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a ce kun wannan mutum wai bai wai bai kuma yi daidai ba har magana ta wuce a rika taso ta idan muka dubi majmu'ul fatawa na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah juz'i na goma sha ɗayan dai kuma shafi na ɗari uku da bakwai yana nuna cewa mafifici a faral auliya illa mafificin waliyan Allah a waliye wanne ne ya fi shi wanda yake bai aljani umarni da bin Allah to an ga ku abin da ya faru na musulantar da aljanu guda bakwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa eh mutum ɗaya ma ishirye ɗaya ishirye wato ishirye da kai ya ma fa a baka duk dukiyar ma duniyar nan gaba ki da. khairu laka min hubbun ni'am akan wannan babu abin da zai sa ko yau aka aiko min aka bani aka aiko da shari'a aka ban umarni ne magana in ji akwai aljin ina da masaniya akai ba abin da zai saka in take sani babu abin da zai sa kuma in zama daga cikin waɗanda za a yi wa linzami da linzamin wuta a ranar lahira ba kuma abin da zai sa na take wannan aya ne ya ladzina muna ma an zanna min bayyana ta walhuda min da ma bayyana wa wal nasu fil kitabi ulaika yal'anuhumullah ba zan take wannan aya ba tun tunda malaman da aka yarda da su sun baɗi sun zo sun tabbatar cewa mafifitan waliyai kai wanda ma ya kasance yana baiwa aljani umarni da bin Allah kamar yadda yake bai mutane ko kamar kanda yake dinnan wannan ya zama shi ya daga cikin halifofi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama daga cikin deputies wato wakilai ko na manzo ko kuma na ibai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ana iya duba wannan a juz'i na goma sha ɗayan a kuma dubi shafi na wato ɗari uku da bakwai to wannan shine abin da zan faɗa kenan a takaice in ku dan magana aljani ne ka yi magana da aljani da mace magana shari'a ike cewa sai annabi suleiman annabi sallallahu alaihi wasallam shine annabin annabawa babu wata karama ko wata mu'ujiza wacce aka bai wani annabi ba a bai wa annabi irin ta ba kuma fiye da ita ba duk wanda yace akwai wani annabi da zai iya yin wani abu ko an bai wani annabi wani abu wanda ba a bai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba in dai har yana ganin annabi sallallahu alaihi bai kai karansa bai kai a sallan ba haka to nan zama iya cewa wato ya ma yarda wannan magana cewa ta annabi suleiman wacce ake yawan kawa mun kawo wannan magana an ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya kama aljani ya shaƙe shi har ya ya zubo masa na aljanin a hannunsa ya yi niyyar zai ɗaure shi duk da safa a zo a gan shi sai tuno da addu'ar annabi suleiman ya ce sai bashi bai ɗaure shi ba amma dai ai ya kama shi sai malamai suka ce akwai maganganu guda hudu me yasa bai ɗaure shin ba suka ce na ɗaya mai mai wakila ko ba zai iya ba na biyu saboda waccan addu'a yana kila in yi ƙoƙarin ɗaure shin ko ba zai dauri ba saboda waccan addu'a ta annabi suleiman na uku a mai yiwa saboda tawalu ne wanda ake ganin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam dama duk irin abubuwansa tawalu ne baya san wato inuna kansa a na hudu kuma wato saboda yana ganin cewar ko wata kususiya ce ɗaurewar ta annabi suleiman to saboda maganganu ne hudu wanda malamai su kawo amma dai babu wani sharhi karra wanda yana ce ai ko ba zai iya ba to sannan kuma abu musal ash'ari ya yi magana da aljani ta bakin wata mace a yayin da yake so ya san labari na amir muminin umar ibn khattab a wani hali yake shi yana wata ƙasa shi yana wata ƙasa aljannin ya yi mara magana ya ce yana nan a wajen garken raƙuma yana duba a yanzu ya baro shi sannan kuma kwana-kwanan nan a sheikh abdullahi bin abdulaziz bin bas babban mai ba da fatawa a saudiya shi ma ya zaunar da wata mace a kujera a kusa da shi ya yi magana da aljanna da ke bakinta yana nan baje-baje litattafai zan iya kawawa littattafai fiye da 500 kan wannan akan irin waɗannan abubuwa ɗin kuma akwai alƙali a madina wanda ya kasance aljanu da mutane suke yin rigima game da ɗiban ruwa a rijiya ya yanke musu hukunci aljanu su rika ɗiba da dare mutane su rika ɗiba da rana akwai al'imamul kala'i shi ma ana kiransa da alƙalin aljanu shi ma yana yi wa aljanu ne shari'a yana karantar da su ne ma har ma kisa ta kawo akwai lokacin da masu kai sati bai su zo ba sannan ya tambaye su suka ishe to ai saboda suka ce abin da ya sa wannan satin ba ga mun zo karatu ba saboda akwai utur akwai wani abu mai kama da tanjarin a gidanka annabi sallallahu alaihi wasallama yana magana da aljani ta bakin mutum idan an kawo mutumin da ya ga cewa yana da cuta irin ta aljanu yakan ce wani sa'ilin ya ce ukuruj aduwallah ana rasulullah fita fita maƙiyin Allah ni ne manzon Allah ko kuma ya ce fita maƙiyin Allah ni ne wato Muhammad dan Abdullah ko kuma ya ce fita maƙiyin Allah ni ne annabin Allah duk yakan faɗa haka magana yake da su ko amma kawai abu ɗaya ne kawai ba sa mayar mar da amsa kamar yadda mu in mun yi magana da su suke mayar mana da amsa wannan kwa ta faru ne saboda mu mu'ujizarsa da girmansa amma ai ga annabi isa alaihissalam shi ma haka ake kawo masa mutumin da aljani in shiga jikinsa ya yi magana da shi ya fitar da shi shi ma wannan muna da hujjoji da yawa kuma har ma malamai sun kai akan cewa wato ka fitar da aljani daga jikin mutum a sanda yake cutar wannan mutum ya ma fi ka ɗauki makami ka da fagen yaƙi saboda ɗaukaka addinin musulunci wannan yaƙin da aljanin da shaiɗani ya fi kai yaƙi da mutane kuma suka ce ai ma tun da allah yake aikowa manzanni yana aiko su ne don su zo su raba mutane da cutar aljanu kawai to saboda haka waɗannan abubuwa ne mun sha yin bayaninsu da faɗi saboda haka na ganin wannan ya isa ah, abinda muke fata mu dai muna nan muna neman nasiya din amma ba mutum wai har je cikin jama'a wai har gaban wato a gwamna wai faɗi wa'annan maganganu. za a fitar to ato wannan kuma mu dai mun fawwal al'amuran zuwa ga Allah abubuwan sun fi ƙarfinmu sun fi tunaninmu sun fi duk inda muke tsammani saboda haka Allah ta'ala ga shi nan mun bar maka in abun nan da muke kai gaskiya ne to shikenan Allah ta'ala ka bar shi idan wama ci gaba a ci gaba da amfanarsa in ba gaskiya ba ne kuwa to Allah ma ka raba mu da shi mu huta kawai ko eh, shi ne kawai eh, kuma idan akwai wanda ya isa ya irin wannan addu'a shi ma yi eh, ka kashe su da Allah ba ka kan ganin wata shi malam idan wasu mutane suka ba da sanarwar cewa sun ga wata shin ta za a ji cewa waɗannan mutane a dare kafin a yi amfani da tambaya shi kuma malam idan an tabbatar da cewa waɗannan mutane a dare ne kwarai shin za a sa su su yi rantsuwa da turani ne tambaya ta bayan haka malam idan waɗannan mutanen sun haɗu sun haɗa baki ne da waɗansu mafiya addini addinin musulunci ne waɗanda suka ba su wani abin duniya domin su yi karya don addinin musulunci ya rikice shi idan ka yi amfani da wannan sanarwa yaya matsayin wannan azumi to dai magana anan dai shine dai ganin wata dai abin da malamai suka tabbatar mazhar malikiya da sauran mazhabi shine in aka samu dai adalai guda biyu da aka yarda da adalci an ce adalai mutane biyu adalai ba ta aka ce kowa da kowa ba yaya za mu gane wannan adali ne mai tuba yana cewa da mu wal adalu man yajtanibul kaba'ira wa yattaqi fil galibi saga'ira waye adali ne tukunna adali shine wanda duk manya manyan laifukan nan baya aikatawa ƙananan ma galibi baya yi to hanyoyin da ake bi shine in mutanen sun zo sun ce sun ga watan nan ai da mai unguwarsu ai da mutanen unguwarsu ko su ake kirawa su zo su ba da shaida a kansu kuma abin da aka ajiye man shine na alal mudda'i wal yaminu alama ankara annabi shi duk wanda ya zo yi wata da'awa to ya kawo shaida in sun kawo shaida shikenan in an samu wanda ya musu kuma a ciki to sai irin tsaye ko idan ana magana ne wanda ya yi musu ko baka gani ba to sai irin tsi akan bai ganin ba to albayyina almudai wal yamin alama ankar ko da wannan ba a kotu bane eh, amma dai ana tattara malamai masana su ne suke bincike suke screen na waɗanda suka ce sun gani dinnan ah, sannan kuma ko an hada baki da su ai akwai ka'ida wacce ta ajiye cewar aljama'a mustafi wato jama'a da yawa in sun zo sun ce sun gani sai a yadda mutukar akwai ma'auni da za a auna mutanen nan ba yadda za a yi a ce sun hada baki saboda ba wani abu wanda ya hada su ila tela ne da wani makanike ne da wata mai kosai ko da wani dan kiri ko da wani malami ko da wani dan jarida su ne suka suka sun ba su da wani abu daya amma ce yan kungiya kaza ne suka je sun ga wata haka ga wani duka duk ra'ayin su ɗaya ne to su ai malaman ba haka kawai suke abubuwan nan ba akwai wato ma'aunai da sukan auna irin waɗannan abin da ya kamata ga wanda ba malami ne zai iya shiga cikin littattafai ya yi bincike ba sai ya yi takalidi abin da aka gaya masa ya ɗauka kawai in an ce an gani ka ɗauka in an ce an gani ka ajiye tunda ba za ka iya buɗawa ka gano shin haka ne ko ko ba haka ba wajibi ne a kanka amma malin wanda yake gani zai iya buje to kenan kuma ya je shi da addininsa eh, wannan shi ne mu abin da za mu faɗa ya arhamar rahimin sallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم